أعوذ بالله بسم الله الحمد لله القائل وإنك لعلى خلق عظيم بلاين الصلاتين الكاملتين على القائل المرء مع من أحب وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان ثم بعد يو رانا السبت شيرين قوة محرم هجرات دبو dari دو دتلاك da biyar daidai da ishirin da uku ga watan sha ɗaya to sogan za mu yi karatu na ishirin da takwas a yau ranar asibitin nan kuma kusan muna kusa da sai rabin shi ishirin ya domin wannan karatu na ishirin da takwas kusan mun yi baiti goma sha hudu kenan dama baiti ishirin yau, eh, harafi harafi harafi ishirin da takwas ishirin da tara gare ta wannan karatu na ishirin takwas shi ne harafi na goma sha hudu idan ba mun kare shi wanda za mu shigo a harfin lami nan ne na muka yi rabi ne mun yi rabin ishirin ya kenan domin harafi gaba ishirin da tara gare ta a ishirin da takwas na to da mun yi wanga karatu na yaushe kenan an yi rabi saboda kowane harafi biyu muka raba shi to shine yake cewa جزى الله أن الخير أجمع أحمدا أتانا بأمر الله يقيم مرشدا وهل يأتري في السره شك وكدبدا كما ينفه الزهر الأنيق مأندا كما يخلص الدر العتيق على أتانا وما منا أن الغي مبصر فأبصر أعمى واهتدى متحير ففي مدي أذنب وأنت مقصر فأحمد لم تسر ولا أنت مؤسر حينا ألك ومجيتا من الهلك صلى الله عليه وسلم shine zallahu Allah shi saka da alkhaira alkhairi da jama'a baki anna gare mu ga Ahmad annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka mai da alheri da abin da ya yi muna domin a tana ya zo muna bi amrillahi da al'amarin Allah yi ne yana bayyanar da murshida shirya ga talikai koko ya na bayyanar da al'amarin Allah kuma murshida alhali yana kuma mai shirya da talikai wa hal atari shakkun shi yanzu shakku kuna gita fifi ga subahin wa kadda da alhali subahin ya bayyana kwata kwata ga subahin ya ce bata bayyana ba hanya za a yi to haka za a yi kokonto ga zuwa a nemi sallallahu alaihi ga addini ko ya wasu babu koko kama kamar yadda azharul aniku fulawa mai ban shawa in fashin kamshi ma'anada tare da ruwan raba sai kuma ya sake cewa kama kamar yadda a tiburu tama zinari wadda ba a kere ba shi a tiburu al'atiku zaɓaɓɓa da daɗaɗɗa lusu ke tsarkaka daga duk wata kauɗa alas sabke daga ƙirar da aka yi mata a nan ciki yana nuna in abubuwan da muka sama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan yana ta aƙidin cewa yadda su ba a shakku ta bayyana haka irin annabta annabta ba a shakku gare ta kamar yadda fulawa mai tashin kamshi ɗan ruwan raba su sako mace ko ko bale sun sako ba a shakku tashin kamshi gare ta kamar yadda tama kerara da ɗaɗɗa mai kyau original ɗin dan ka sakata a wuta ba a shakku ga farantarta ma'ana hitar daudarta ba a shakku game da manzanci na nema musulunci shi ne tashbihin ya kanihi hatta na ya zo muna wa ma na mu ba mai wanda ya ta anil gai kabarin ba ma'ana kowa ya ba sami aka mini ko baka ba ɗin ba ana cajin domin ga shari'a ta bayyana faman sha'afali umin wa man ya falyakfur absara ya ganar da amma makaho ma'ana ya sa makaho ya yi gani wata da mutahayyaru fa absara amma makaho ya yi gani wata da hayyaru mai ɗimuwa ya shirya nadiya annabi sallallahu alaihi wasallam fa'udin na masu babiya ce ta haka absara amma wata da hayyaru. A nan, kahu yana da fassara guda biyu shin ana iya ɗaukar duk biyu ɗin na ɗai ma'ana wanda a jahili ya yi ilimi ko kuwa a makahon dai yanzu ya yi gani albarkacin annabi sallallahu alaihi domin akwai wani daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi bai gani gaba ɗaya komai bai gani annabi sallallahu alaihi ya to hika ijjesa kama gani ya kasance sai da ma'aikata har shekara tamanin amma yana iya sa silalin zai kin allura kuma shi a hakamanin wannan kenan asfara amma wa hatta da mu tahayyaru faɗa ka yawaita mana don haka sai matahi ka yabonsa ko ka yawaita wa an kasur ka gajarta yabon iman sallallahu alaihi wasallam ahmad kama annabi sallallahu alaihi wasallam kamarsa lam tusir ba kan shi ba kan shi ba irin sa ga inda ya wuce kamar wani ya tambaya kamar sun yi tambaya mu jira nan gaba ko za mu ga irinsa sai ce wala an musu ba za a ga irinsa ba nan gaba sallallahu alaihi wasallam yana cewa da lam yukhlaq wala huwa yukhlaqu kun nuri yana cewa mara dahar lam yukhlaq wala huwa Mu inan mai taimako ne Allah ta kawa ga tsoron Allah alhali mai taimako ne ga tsoron Allah mugisa mai agaji ne min alhufi daga kowace irin halaka sallallahu alaihi wasallam himmatu rusulullah shi a tunhayan manzannin Allah khairu tatimmatin yayyan tunhaya azaimuhu al'amuransa tafri suna katsa ƙorayen gwam kulli azmatin kowane al'amari ana addinin sa ya shafi kowane addini shi da manuwa maratibu darajojinsa ta alu suna ɗaukaka ga zora tsoron da kulli kuma tuci daraja ta ibuhu runtunonin yaƙinsa shine bataliyoyinsa katiba ne zallu kaskan Zallar kullu ummatin kowace jama'a sun kafa talaha in ga katiba shine rundunonin yaki a sallallahu al'umma ta kafirci yana cewa haibara inna idza nazalna bi sahatin fa sa'a al munzirin au kama qala sallallahu alaihi fakar haƙiƙa ma bainal shi tsakanin habashawa kufiyoyi suke da tsawa dana jawo ga annabi sallallahu alaihi suka musulunta fa kam baki ya mai kokwanto dalali a cikin bata da aka shirye shi bihi da albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan bi'at da yawa coci har a cikin ƙasa ruddat wadda aka mai su masjid ta kuma masallaci a a kuma masallaci sanadiyyan ne aiki ne shin saboda masallacin ne sun ginu an gina masallacin ne ko ina har sun hicoci yawa zan kuma dukkan tadiba masallacin ne ne nan coci al'aƙallu al'aƙallu un? ko ko a'a lalle masu cocin sun ka musulunta suka mai cocin wurin sallah suna bauta ma Allah alhali sun bashi da Allah kaga an ne da coci masallaci kenan ko ko a gaba ɗai wannan cocin dai da aka roshe ta a wurin yaƙi sai a na masallaci wurin to ko dai wani ya faru shawar kan bi a cikin arziki rudin masjidi yana tuno da sai na umar wa anhu cikin aikin da ya bayan ya roshe gari na kahirci dubu da talatin da shida da na kahirci sannan da wurin yaƙi ne sai da zan tsakanin da aka tafiya kwana tara sannan can wani wuri aka barkice a sake koma can shi abdullahi ya faɗa a cikin biya ulul amrul na nashi sannan bayan haka ya rushe dubu hudu ya gina masallaci dubu hudu radiyallahu an kaga kowane masallaci ko su ji an yi mata kishiya shine masallaci to yau coci din dubu hudu suna na an yi masallaci dubu hudu an yi musu kishiya to bale yaro shi dubu hudu ya gina masallaci dubu hudu daga cikin da musulunci su masu kin same suka yi a fil ardi fil masjid na haɗu wannan magana ne ala ragami ada'in shi alfazazi ko ni ala ragami ada'in akan tumu zahanci maƙiya bugatin azzalumai wa husar masu hasada masu abinda hasada shine gurin ni'imar da Allah ya wa mutum ta gushe. Tsohuwa ya yi ma'anar sallar salma yabo gabansa, ce la mata hussadu kabal khulidu, hatta yarau min kallazi ya kudu. ولا خلاك الدهر من حاسدي إن خير الناس من يحسد. ban son masu hasar mutu aiki na haison su gwama don su ga abin da zai bata musu rikare mu ban son zamani ya zan sa mai hasar ka a ciki ka ban son ka domin hiyayyen mutane wanda aka hasa na ke ka kusa hata ita shi wanda ake hasara bai gane ba domin yanzu da a ce ni'imar gada an aka gare ka ita ta yawa hasala ta ilimi ko dukiya ko mulki ko mi ko dokar to a ce ka yadda ya jaye a ba sadaka wallahi ba zai yadda ba to ashe ai yi kenan sai dai Allah ya tsare ka daga sharrin su wannan kenan shine ala ragami a da'in bugatin wa hussari bu ayatin taurarin ayo bu ayatin nabiyina taurari shine alamomin mu'ujizojin annabi sallallahu alaihi wasallama Muhammad annabi sallallahu alaihi wasallama kawakibu ayatin nabiyyi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam to gaba ɗaya wa'annan taurari ma'ana alamomin annabta ta annabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana mu'tizojinsa da lasin ya ja duk abin da ya duhu fi a cikin kasa min lamin iki na tuhai na ƙaƙi ƙarya ma'ana mu'jizojin sun bayyana ƙaryar mai kiya goma ta gilhu sad wani masu hasada ke nema ne mimman ajalla ga wanda Allah ya girmama haka Kuma sha a maulahu kuma Allah ya girmama shi kamar da ke Allah ke so kuma asna Allah ya ɗaukaka da mahallahu daraja kamar da yake so wa kad a kitabun ta haƙiƙa kitabun wani irin littafi azizun gagara koyo wanda A jazal khalqa ya gajiyar da talik kullahu gaba ɗai ja'ahu ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallama min daga Allah izhir don shi bayyanar da lahu daraja ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi wannan alqur'ani babban mu'jiza ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam Aiwa kan mulhidin daya wanda ya karkace wa darul ladzina yulhiduna fi asma'i ya karkace fi mahaki ga zuhuhawa ga wuce wuri lajja ya zurfa faulam ya komai ba ma'ana bai kawo komai ba suna cewa su kahirai launa sha'ula kulna mislaha haka suke cewa in haza illa sadir awon da damun su ko mu da mun kirkira irin wannan bai zan wani gatannin mutanen harko ne wal azbillah don haka suke faɗa gashi kutun tun maka an ce musu سورة الإسراء كل إن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا حكم في سورة أكثر مسكو أو كودا koda أتوا سورة سور مثله مفتريات ولو ما نسمعت من دون الله شكرا حسن أبطرة ga madaniyar to a bakara aka ce to can kun kasa kawo ƙur'ani gaba ɗaya kun kasa kawo surori goma ko da nufire ne to sura guda tafsirai min mana zallan ala abdina fa atu bi suratin min misli wa ushu hada'akum min dunillahi salimin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu wani hijara wa idda الناس والحجارة an a cikin farko farko sai bakara an auka sa'ibin ta wannan shi a farko ga shi ƙarshe wannan aya din da ta jawo sun kasa gaba ne sai aka samu tsila mafi tsari shi shi yana iyawa to game da ta mutanen sai ce ku zo da an kan mai سورة الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل fito ko ni an sabtan ne alfilu malfil giwa menene giwa jiha kuma dara ka mulkiwa na sheka menene giwa ba wata fasaha yace lahu zambun wasiyil yana da Gundi gunɗum gundi giwa a hurkomin kawai yana da hanci, dogon hanci zaro-zaro. Wa uzunani ka annahuma miruhatan yana da kunnuwa biyu ka ce ne ma'ana dai ka ce mai rahitin ne ne guda biyu kiwa kunnuwan nan na giwa. Ya ce, Inna zalika fi khalqi rabbina lakali? hakika wannan ɗan kaɗan ne cikin da talicin wai ƙur'ani na cewa haka kuma a ɓangaren wannan zai ci wannan zai ci garka wannan shida ta shida din nan shi ko shi an tafkan mai Shi ce wazari a zara yaran da mata masu shuka shuka kaga daga shuka sai girbi sai ce Walhasu ya ce hasda yaran da mata masu girbi to daga girbi sai nikewa sai ce wa ɗahina ta ɗahana ya rantse da mata masu masu A aga koyawa sai ce wal khabi za khubza ya rantse da mata masu tuya masu aga sai cin abinci Ki wallahi ma tulkuma ya rantse da mata masu lomomi lomo idan wai qur'ani ne aga ya zan abin dariya kenan shine shi mai ziya mai Eh, shiriniya ke cewa wa kan mulhidin fil mahaqi lajja wa lam yahdi bihi ko ma'ana bai kawo komai ba sai yake ce ayyuhu kakadi yanzu za a hikaito abin da bai da horko kalamin muwalladi da magana haihawa ma'ana sabuwar magana il ifka tabbatun kankan yadda kake shi ne kamar da Allah ce game da kariya ga Aisha innal ladzina ja'u bil iski usbatun minkum shi da il iska ƙaƙen ƙarya ma aswa'ul kadhib ke fatlab kai kege bil hadith da gaskiya turshi da shirye shi kai muslimatu kaza da ruwan da ya koyi irin nasu wanda ke kasunar Qur'ani nasu ke wa'in shi karera waka izal afaku idan mai yawan kaƙen ƙarya lajjar zurha wa raddidi da koma kasa ko ko warar wa raddibi ka kwankoma wannan rera waka kwankomawa mana dai wa'an shi wa raddibi na ka rera waka wa raddibi ka kwankoma waka yushe izal akwai idan mai yawan ka kada laje doge gaba sa to ga abin da za ka ci kalifna mu kai mun yi bege ta cewa kalaffa inda yi ba ce kalifna mun yi bege bin matahil hashibi ne ban hashimin dangi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bisulhil wara wanda shi astahiyat bisulhil huda shi astahiyat shari'a al'ulwi madaukaki ne bil kamaril makki wata ne na makka sallallahu alaihi wasallam muballigu mai ida amdillahi amarin Allah ne min ɗairi shi ba wata demuwa ala irfi jiddin bisa ga ingarman doki na gaskiya wanda layu abu ba aibanta shi shamatin da gajiya balle a ce yana da gajiya ɗin, ko ai ban tashi ba idan ba a ce ta shi kamar can laisa bi faha din ko laisa bi dalala mana ba wa ta gare ni ba bata gare ni ba balle a jingina ni ga shi ne ko ita banda shi ne layin abu bi samahati walamma sarrafna inda muka jirkito kulla hakan ko mahuskanta nahwahu jiha a sallallahu sallama Da shafana mun koren yadda shi hakan ko wani rikici na da garin bihi da bacci annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da mul anwaru ba a rasa haskar kai ba mu ke cikin kai kire kire halik duhun tare in tanwirul hawalik jam'in sa al hana hu mun yabe shi mata hanyar ko. lam nanzil ba mu samu gayatan matsala ba minhu a annabi sallallahu alaihi wasallam ko lam nanzil ba mu samu gayatan matsala ba minhu ga yabo na sai dai duk da haka juhudul muqilli kokarin mai karamtawa na yatan alhayi ta ci ga Allah sai wani na can koyin bai yi ba domin mun yi wa yin Allah ya sani wani na cewa juhudul muqilli idza da kana ilahu kusurun waljuri su julisiya ne yace da za a samu talaka ya iyawayin sa mai kuɗi ya baka da yawa duk ɗaya ne yanzu misali tun ne iyaka kuɗi ne naira ɗari sai baka naira goma daidai shi ke da mai dubu goma ya baka dubu guda domin wannan abin da a gare shi na kasa goma shi kusan abin da a gare shi kasa goma wannan ke wani ɗaya za ka ga wasu game da lamarin su a ruwansa ma'ana ya taimaka ba za su ribi abin da ya ba ba kulawan nan za su yi la'akari da ita da kuma irin gwargwadon karhinsa kaga mutum ya ba da abin cikin mutum na ta murna saboda ya san wannan bin iyawayin sa ne yayi to shine amma yanzu ka samu mai kuɗi kwarai wani ma in ya ba dubu goma wani ma sai ka kamar bai ma ba saboda dubu ishirin ko talatin kila misali kaka dibi gari shi misali wanda ka ga sai ka gode saboda Allah ya kan lillahi shafil to wannan ke shi ne walakin na hoji hudun wakil ina bizir habibin da kirarin da muka wa annabi sallallahu alaihi wasallam masoyan nan sai haru shamsa yarin ja rana ayatan ga haske katamna mun boye shi kayatan kada bi na aidarar nisan an hungari ba ba magani illa kubuhat to annahu da shi kusancin yushki zai jaye karan ma'ana zai amsa karan mu da mu haka kan majazi da yake magana nan hmm. yake mun ɓoye ƙara ga shi ko yana yana shin yana nihin abin da mun ka faɗa in tsito ne mun ta wurin tsabarin da sallallahu za mu bayyana ta irin lemu da irin tsananin soyayya shi ka nufi ko a'a yana nihin gaba daidai komi ma ba mu nasuwa ba sai mun zo ga kabar annabi sallallahu alaihi sannan mu faɗa shi ne ce ka nuna bin addare an hushi ta Nan mu nuna kai karan mutum na aya ne santa annabi sallallahu alaihi wasallam ga jikina ma'ana ga na da shi ni ina andalus shi na madina cikin aisha sallallahu anha wuri hankuri na fana a ya nisanta ya nisanta hankuri na nisanta ma'ana ban da hankuri ta rashin ziyarta na sallallahu alaihi wasallam tajallidi kallafa kaina hankuri wa kada ya bugi walalen duci dan wada kalilan wa akada kalima kadin nan kuriya shine kamar yanzu ana sarar ƙasa kila rijiya za a yi tono a yi ta tono sai a ce halalan dutsen wanda bai ke jikin wa ta bugu kaga ya sakare sai aka buga misali da shi da dukkan wani lamari wanda ya yi wuya sai a ce a kada na wanda yana da wuya to shi a da hankuri na ko a kada ya wuyata ya buwa ya wani wala shi abba wani abu wanda zai tsamu ne daga wannan matsala sai ya ku buhace ku ya kudu shi kudancin ya yi riko bilidi da hannuna ko ya kuzo a daga sallar ya kama bile da hannuna ya rasulallah ya kuzo biyadi yamhu zunubi zunubi yana shahi yau na shiri ranar tashe ne limau'idi zuwa ga ma'alƙawanta tashe ne ranar alƙiyama kaba'iru na manya manyan lewu ana shahi su bi jahi muhammadu don daraja annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yoshi idza dashi albabu lokacin da hankula tashi fil mawqif al dashi ga matsi wanda yake na da hukunci shine ranar alƙiyama da ka can na yulati al mar'u ke haɗuwa da salif ta yi shuɗi ne ina cewa salaf kada ku kuma ayyuhal insan na kadun ila rabbika qadhan fa mulaki istilaqi mar'u salifa kalhihi ai fa inna khairi min sharri fatan saurayi madahal mukhtar da yabi annabin zabi wanda mu zai na min harraf sa'ir daga zahin wutar sa'ir wa lafihi da kuna wuta sa'ir asin nan sallallahu alaihi wasallam shi mai magani ne za a kaddarta huwa li jirhi ga raunin shi wannan mutumin ma'ana zai magance masa matsalarsa ka annal musirra ce wanda ya nace da zanubai amma almustajir na neman mutaka ma'ana na neman kariya game ta hanyar yabon da ya kai ma'anar sallar salama ga shi da zanubai amma yana neman kariya Allah ta hanyar yabon da ya kwama aiki to misalin gari wanda ya nuce ne cikin ruwa A ya taro kai ilal filki zuwa ga jirgin ruwa haufal halaki don gudun halaka wanda nuce shi ga ɗaya jirgin ruwa ya hau to haka wanda yana cikin zunubai sai ga yabon annabi salaf ya kama tun zunuban za su goge bi iznillahi ta'ala alhamdulillah